matasa ku tashi ku koyi aikin hannu a cikin waccan laccattawa da nai zaka ji ina faɗi mahaifina ya koya min ɗinki tun 1970 dot yau shekara 43 a lokacin shekaru na goma rak a duniya amma duk wani babba da ka sani ina iya ɗinka mai kaya ka san abin dariyar a lokacin in har zan ɗinka mutum saboda ya fi ni tsawo sai na hau tebur sai in je in gwado ka fada shi sannan in rike in sako ƙasa gani dan mutsili amma ba rigar da ban iya dinkawa ba in ka tafi kalabari street ina ne kalabari street shine in ka baro kwata masallacin kwata ka yo sama 'yan tumatir in ka yo sama 'yan tumatir ka kaɗo hannun hagu titi ko ɗan layi guntu da zai kawo ka 'yan doya nan ne kalabari street shago na biyu nan ne na sami inyamuri kuma ya zaunar da ni ya koya min yadda ake ɗinkin court so da haka har yanzu dinnan jama'a idan zan ɗinka kot da ka nake yanka ta ba na zanawa kuma zan zo ɗora hannun daram ya hau saboda tun ina ƙarami na iya me yasa ba za mu yi wa 'ya'yanmu haka ba me yasa za mu zauna zukatanmu su mutu to me yasa mutumin da yake da sana'a shekara arba'in da uku ya iya sana'a irin wannan yaushe zai girma don ya iya karatun waɗannan littafai kuma ya koma yana jiran maula ta sidi maula balarabe ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba to amma rashin sanin wannan tarihin in an ga su albani da kuɗi sai a ce wane ne ya ba su in za ka ja ƙur'ani so miliyan mu neman kuɗi muke sai ce a ina akwai dai wanda yake ba shi ya gaya muku gaskiya albani duk duniya ba wanda zai iya ɗiban kuɗi ba albani yo uban waye albani bai wa'azi ya ci uban shi ba faɗa mini waye muka rage akan teburin nan sarki ko malami mutanen ƙungiya ko ɗariƙa gwamnati ko boko haram waye albani ya ragewa ku faɗi gaskiya tsakani da Allah daga shekaru 35 da nake wa'azi zuwa yau 1978 zuwa yau babu bid'ar da na gani wadda ta dace in yi wa'azi ban yi wa'azi ba babu abin da na gani munkari kowa yake a duniya sai da na taɓa wa'azi a kai ban taba barin wa'azi saboda shakka wani ba tun da nake na haka ko na mutu na san duk abin da ya kamata in faɗi ni dai na faɗi ban taba kwanciya da magana ɗaya wadda nake shakkar in na faɗi wani zai hana ni abin hannun shi ba to ashe kenan idan ana son a samu revolution in ana son a samu juyin juya hali na gaskiya sai an mai da malamai sun zama self-reliant sai malamai sun zauna da kafafuwansu kana da abin da za ka yi baka shakkar kowa annabi wa'azi yake da suka kuntata mishi rayuwa ya fara shiga kunci sai wani dattijo ya lallabo ya zo ya same shi ya ce kaga e eh, ni dan kasuwa ne kawo kudi ka bani in saka a cikin kasuwanci ka ci gaba da wa'azi sai ka ci gaba da ainihin rayuwarka ba wanda ya san da kake rayuwa yanzu wannan ba sirri ne aka gaya mana mu masu wa'azi waɗanda muke 'yan gwagwar maya ba amma malaman duk sun karanta hadisan suna nan cikin sunan abi dauda amma ba za su koma suna wannan ba ɗauki kuɗinka ka bayar zuba suka tafi yaranka su je su ne maka kasuwanci ka zauna ka wuni tafsiri ka zauna ka kwana wa'azi ba inda za ka je ba ka aikin komi amma kuma kuɗi suna shiga akawun ɗinka ba efcc ba har mala'iku su bincike ka ba za a same ka da laifi ba saboda mai na halaliyar ka ne don kasuwanci baya nufin sai ka je ka yi shi kai da shi sannan yanzu duniya ta sauya ta ma wuce nan yanzu ana harkar shears me yasa ba za ka je kamfanin chevron da kamfanin shell me yasa ba za ka je kamfanin glo da sauran waɗannan giant telecommunication companies me yasa ba za ka je ka sai hannun jali a cikinsu ba me yasa ba za ka je kamfanin siminti na dangwata ko ashaka ka sai hannun jali ba kana ga ga dattijanmu nan nan nan nan a tudun wada yanzu shekaru talatin da suka wuce da wani abu dattijo lokacin yana tsakiyar kuɗi kamfanin pizza suka zo suka same shi ba ba za ka sai hannun jali ya ce shi bai san wani hannun jali ba don shi dan kasuwa ne na gargajiya kawai a siya a biya shi riba kawai ya gaba aka yi mishi bayani ga kai waɗannan me kuke so ne sai ka yan kuɗi kawai shi kenan ya ba su aka ce to sa hannu a nan baba kawo hoton ka yasa shi kenan ya danna shi kenan ya tafi shi yana ganin kawai za su dame shi ne kawai ya sallame su don ya fi ƙarfin abin da ya ba su kamfanin pz bai sani ba yana nan dattijo ya tsufa abubuwa sun yi sanyi amma 'ya'yan shi duk sun taso sun yi boko sai aka zo aka same shi eh baba eh shekara talatin da ta wuce kana da hannun jali a wurin shi ya manta ya ce kai eh idan damfara ta kuka zo yanzu babu abin suka ce a ah, baba naka ne ya ce kai ba ni da shi na ke min cefa ne yanzu don haka in ba ni za ku ɗauka ba ba ni da komai suka ce a ah, baba gashi ya ce to ku tsaya in dai takarda ce ni ma ina da ‘yan takarda a gidan sai je kira ‘ya'yan shi ku zo ku yi magana da su me suke